kamar yadda wasu daga cikin iyayen yaran da aka sace suka shaida BBC Hausa cewa sun yanke shawarar bin sawun yaran nasu ne da zumar ceto su daga hannun miyagun. Gaba ɗaya garin jan gebe ne muka tasan maɓarayin ko mu dawo da ranmu ko a kashe mu a cewar wani da aka sace ƙannansa biyu. An ce mana an gan su 'yan bindiga suna tafiya a daren jiya a cikin daji saboda haka mutanen garin Jan Gebe kusan dubu uku ne sun fito don su je su ceto da yaransu. A daren jiya Alhamis ne 'yan bindiga suka yi wa makarantar tsinke wadda ta kwana ce kuma ta mata ce zalla. Mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban da kuma wani malami da ke makarantar a lokacin da aka sace ɗaliban sun tabbatarwa da BBC aukuwar lamarin. Haka zalika wani ganau ya ce an tabbatar da sace mata fiye da ɗari uku ne sakamakon kirga dukkan 'yan makarantar da suka rage bayan barayin sun ce sun sace ɗaliban. Har yanzu dai rundunar 'yan sandar jihar da ma gwamnatin Zamfara ba su ce komai a kan batun ba. Garin Jangebe wanda ke cikin karamar hukumar Talatar Mafara na da nisan kilomita 89 daga Gusau babban birnin jihar Zamfara. a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i ubangiji Allah ka zaune da yankin mu na arewa lafiya da ma ƙasa baki ɗaya ubangiji Allah ka kare mu amin suma amin idan wannan shine ku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like